amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ji satin da ya wuce a mun yi da dan dama amma nan na ganin inda zan tashi ne nake neman har yau zan tashi kaulihi eh, ta'ala babu ta ala wa kazalika akhadha rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid ina ganin wurin da za ta tashi kenan ko haka ne karatun ke yace babu babu kenan kaulihi don ya ce kaulihi ma'ana ya shafi mubtada ne shi shi ce kaulihi zai zama mudafu akan babu wa kazalika haka ne Allah yake cewa ahzu rabbika idza ahza alqura dankewa ubangijinka ya danka mutane gari wanda ake kira kura ma'ana mutane da suke ciki kenan wa hiya zalima alhal wannan garin wannan karyan zalima ce ma'ana mutane da suke ciki sun cuci kan wutan su shine kin Allah da manzansa inna akhzahu ka dankewa Allah alim shadid mai tsanani ne kuma mai shiga jiki ne alim mai tsanani ne ya shiga kuma jiki wannan allah ya kama kawai ko ya kama gari ko ya kama mutane da suke ciki za su ji jiki kuma mai sanani kuma jinkirin allah bai nuna cewa allah ya kasa ba ko allah ya daina ba in dai ba ni adam ba su daina ba allah ma ba wa zai yi ba a ci gaba gai wanda ya fi wani shi sha na allah irin fasadin da ake a ban kasa yanzu kamar manta kamar Allah ba zai kama ba kamar irin halin da ake cikin kasashen duniya yanzu fasadin da ya buje ko ina kashe-kashe da zinace-zinace da duwaci da sace-sace da soye-soyen zuciya duk in waɗanda na su mana Allah manta waye Allah ba manta waye ba komai na tafiya ne daki daki wurin Allah kuma wanda kake gansu zaliman da kake gansu ko sace sace da ake yi ko zinan da ake ko ruwatin da ake yi ko irin kasa kamar Amerika wanda suke cuci al'umma suna Allah baya garaje da mutum yana da izina ya gani abin da kasan rasha suka yi da ko masallaci ma a kira sallah ciki yanzu su tarawa shi talauci ma ya ishe su kuma ba Allah ya gama ba ne Allah bai gama ba komai Allah zai sai ke yi daki daki kuma ba zai bar kowa ban kasa ba akwai mulki da aka yi fiye da wannan Allah ya kama su kuma ɗaya ne ke kama mu kamar yanzu mu wannan fasadin da muke ciki yan kwaya yan masu fashi yan kaza ɗaya Allah zai bi su jinkirin da Allah yake masu ba wai sun fice ba ni kwanle na jin tsoron su ba ne shi ne yake cewa rifdu marfud wajen kawai ta'ala wa atba'u fi hadhihi la'natu wa yawm al-qiyamati bi isa rifdu marfud ma'ana al'aunu mu'in ya ce mai taimako taimako ba zai kare dan wansa ranar tashin kiyama ba rafdu ma'anan tuhu yana kawo maka jumla ne mai da shi fi'ili narke maka ya ce taimako mai taimako shine rafattuhu na taimake shi ma'ana daidai shi a an tuhu na taimake shi ba wani taimako mai taimako bi ma'ana shi shine al'aunu kuma shi shine kuma almu'inu taimako mai taimako shi marfudu ismu mafuru ne amma bi ma'ana ismu fa'ili ne shine ce almu'in ismu fa'ili ne cewa mai taimako ba zai iya taimaka komai ba ranar tashin kiyama Allah ya ce wa atbahu fi hadhihi la'an wa yawm al-qiyamati bi isarati al-mafur mabiya kenan wanda suke faido suke bi mutum ba tare da ko hanyar siyasa ne ko hanyar malantaka ne ko hanyar rayuwa ne ko hanyar ka bi mutum ido a ba tare da ka bi shakan basira ba to tashin ciyama ko shiga jahannam kuma la an Allah yake bi a nan duniya da lahira Allah ya kyale Allah ya kyashe mu tarkanu bi ma'ana wajen da Allah yake cewa wala tarkanu illa allazina zalamu gar ku karkato ko ba haka bane gar ku juyi gar ku mika wuya kan mutane da suka cuci suka cuce kawunan su suka bi da addini Allah na zalibai gar ku yi soyayya da su gar ku yi laini kalam ku zama ku kulla alaka da sunan mahabba da rahama halik kuma makiya Allah shine la tarkanu la tamilu kar ku karkato da soyayya zuwa waɗannan da basu yarda da Allah ba suna kin Allah ko ba ku da iko ku ci su a zuci a shar'ance mutum da ya kagin bashi da wani abu shekin Allah da manzonsa kamar abin da ake ya yanzu wannan da aka samu abin nan mutanen Jos suna kama fulani suna ta kashe kashe abun bakin ciki har an samu wai su sarakuna ne musulmi kuma fulani ma suke goye baya ko kudi aka ba su ne suke goye baya abin da gwamnati Jos suke yi ba mamaki ka samu mutum dan wansa musulmi shi kuma dan fulani ne a can wasai su goyi baya abin wannan gwamnati da su suke yi duk bala'in da ake ake ta kashe mutanen Allah kawai ne san abin ake yi amma garin nan kama ba hukuma kamar ba yan majalisa kama ba sojoji to wannan da ake yi in fitina ta so fitinan ba fitinan da yake yake sha duniya baki dai a kasar warware shi shine kabi abin nan rigiman addini da rigiman kabilanci ya taso da zai kyau ba inda kake ga fulani nan fulani suna da duniya fulani su ne mali fulani su ne senegal fulani su ne kasar yamma nan fulani su ne senegal in sun hada kai za su yi fitina nan na gida ba za iya ba mutanen jeji suke tafiya kuma ba yanda za a zama haka na zuba ido suna yi abin da ka gani nan kuma ba hukuma duniyan nan wanda kashe kashen da aka yi kone kone da aka yi duk musulmin da ya tafi jos wallahi abin da aka yi shi zuba da awaye kuma wanda bai wuce ba ke wannan kuma abun bakin ciki musulmi ne suke goye ba musulmi kuma wai su yan sarakuna suke taimaka don rawanin su da dan kudin da suke samu shi na laiki ce wala tarkanu kar ku kuskura wala tarkanu ila allazina zalamu kar ku karkato kar ku kulla da wanda suka cuce kansu ku taimake ku yi ta'ayyu ko me Allah ya fade shi ba ranar tashi ba wani zai ce wai Allah ya fi shi Najeriya shi jahili ne bai gane abun ba shi Allah yake kar ku taimaka kwata kwata duk mutum da yake cuci ko ma waye ko babanka ne ko ni kanin ka ko danka ne ko ma waye ka kar ka taimake shi akan zalunci Allah baya so Allah kuma ce laula kana laula kana min al-quruni min qablikum eh, shi yake so ya ce wannan mana laula kana min qurunin min qablikum shine ke sai fassara maka nan wannan yake cewa laula kana fa na shin bai zai kasancewa ba ina sai fassara maka laula ne kawai eh, wanda Allah falaula kana min al-qurun min ya sani abin nan abin nan zamanin da suka wuce kafin su ba su tambaya sun ji abubuwan da ake yi da abubuwan da suka aikatawa ba su ji inda al'umma suke wa ba su gan irin ni'imar da Allah ubangiji ya kama su kuma ba su san irin wannan azaban da Allah kama su wajen da ya ce laula an tadaraka wani ni'matu min rabbih da nabi bil ara wannan launan kenan irin wannan walau ra rijal mu'minuna domin zai bi umine in ba mazaji ba walaula an sabatna kalakar jiddan tarkanna ilaihi duk waɗannan laula ne ake sa fasara maka walaula shin halla kana bai kasance kaza ba shine abin da ke so ce da ke kalma ne ke so tsara maka utrifu ina nufi wattabi'u allazina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wattabi'u allazina zalamu allazina wanda suka cuci kawunan su ma asrafu fihi wa kanu mujrimuna wanda suka yi fasada a ban kasa kuma Allah ya kama su ne ya damka su ne abin da suka kasance sun aikata shine ke ce uhliku an halaka da su shine kare ibn Abbas tafsir ibn Abbas ke ne zai fada yace kalman da Allah ke lahum fiha zafir wa shahiq a cikin sura a cikin wannan sura da kuma suratul nasr kan an lake cewa yan jahannam suna da wani kuka kuka iri iri ne za a ji wani kukan zafir wa shahid kalmar zafir shine zai fassara maka kalmar zafir shine sautun shadi shine wani sauci mai tsanani da ka ringa jin shi shine sautin wa sautu ba'i da kuma wani sauci rarrauna mai sosai jahannama akwai wannan sautin baki daya akwai wani sauti za ka ji shi da Allah ku samu wannan ku kare shi mana eh? ku kare shi mana akwai sauki na sa hankali kamar saukin jaki na kuka na irin kuka na tashi hankali ta akwai shi jahannam wanda an saka shi jahannam za a ga mutum babban mutum ne amma yana wani sauki, yadda ka san jinjiri ya firkita da yi wani ihu rasa yadda za a yi shi ake kira safi za a ji sauki sa cikin jahannam kuma akwai sauki a cikin jahannam abun sosai mutum na zai tafi wannan kuma duk sirara ake ma mutum azaba nan to ce akwai sauki na sosai wanda mutum ya kasa ba abin da zai yi irin tausayin kamar jinjiri lokacin da bashi lafiya na kuka akwai sautin kuma na ba wannan kaji sautin kuma sai kayi kuka shi na ke nufi a nan ya ce wa zafi wa shahid zafi sauti ne wa shahid irin sauti na abin nan abin nan abin nan abin da ya shafi jaki ko kare daga murya da tausayi da firkita kuma shi ya zafi kuma shi ne tausayi sautin da ya zama mai rauni kamar na yara wani abu ya same su suke yi na abin to sai marayu kanana wanda yunwa ya kama su ba su taimako kana jin su duk wannan saucin suna cikin jahannu. Allah ya kare mu da shigar jahannu yanzu yan wa shiga jahannu ba wahala fa wannan zamanin mu ciki abubuwan da ake so mutum ya yi zai shiga ake gani mutum ya yi zai shiga jahannan ko ba abu da yake yanzu in kana yi ba wanda zai ci ka bari yanzu abubuwan da zai sa mutum shiga wuta in kana yi ma gaban jama'a mutane yawa ba sa ce da kai ka bari ba sa cika bari mafi yawa kusa waɗannan abubuwan da za a shiga wuta ana sa mata shi mahalan shi ake ciki yanzu yanzu da wuya ka ga mutane sun yi tufaka akan abubuwan da ake a janna ko yana maka madalla shi wahala maka na abun kirki shi da a taso maka da hasada a taso maka da fitina amma ba wanda zai yi ta'ayidinka. ka kamar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wanda suna madalla mutum da yake ake alheri ko iyaye na da wanda da gan mutum komai talauci sai fito da abinci a kofar gidansa sai kira marayu ya kira makota a ci abinci wannan ya kusa kamar kidadanci ne kuma da shi ci mutunci shi sace sace shi kazafi shi rigingimin duniya shi ne ke wanda mutum bai iya ma ba ba a gan ba mutum ba ne ya zama abu ne kiyaye yace حدثنا ibn fadl akhbarana abu muawiya haddasa na بريد ibn abi burda an an abi burda an abi musa radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna laqika ubangiji la yumli li zalimi an la ikan jikirta ikama idan ki zalimi ikan jikirta shi bar shi hatta idza akhadahu kuma ya zai danke shi lam yafutluhu lam yuflituhu mutum bai zai wuce annunsa ba lam yuflituhu bai zai iya fito akan azaba Allah ba in dai Allah ya ya jinkirta mutum duk abin da kuke ganshi Allah billahi azim shiru ke kuma akwai lokaci na akwai ajali na akwai rana ne wanda kake gan an yi wuni an tashi an wuni an tashi kowaye da mai tosai da mai kirkin da zalimin duk suna da lokacin su shine ke cewa inna la hakika ubangiji la yumli li zalimi ikan ma zalimi masa abin nan jinkiri ikan masa ta'afuri ikan masa jinkiri har ki zai damke shi to lam yuftu wani ya tashi ya damke shi kuma wannan zalim ba zai samu makaraja ba Allah ya kama shi ba yanda zai yi kara kuma kara shi manzo Allah ya karanta aya wa kadhalika akhadha rabbika ko ba haka bane akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadha alimun shadid shi damkewa Allah ubangiji ya danke zalimi to zan dankewansa ina da sanani ina da azaba Allah ubangiji kare mu da waɗannan abubuwan Allah ubangiji ya kare babu kaulihi wa aqimi salata tarfai nahar wa zulfa min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra liz yace babu kauli ta'ala cikin wannan ayan kenan da Allah yake cewa wa aqimi salah a sayar sallah tarfai nahar jefin ranar lokacin da ranar ta kenan farko kenan lokacin da ake fara sallah azhar duk sallah mafi yawan yammaci ne da dare ba yi sa a rana ya ce wa akimi sala ku sai sallah na har yayin da lokacin rana ta karkato kadan wa zulfa minan laili inda rana kuma idir kuma ya fara shigowa shine daga magar kuma zuwa har asuba innal hasanata cewa aikin nagari yuzhibna sayiat ina ana shafe shi da mummunan aiki aiki alheri ikan shafe mummunan aiki zalika ya ce wadancanin da ya fiye alhassana ta aiki na alheri ina gogewa aikin sai aci kuma da yin sallah kan lokaci zalika zikira zakirina izina ne da tunani da wanda suke tunani su za su rike wannan abu wannan su za su izina waɗannan su za su yi hankali za su rike wannan kaurin da ke magana domin duk mutum da yake so Allah ya fi masa ya yi sallah duk mutum da yake so Allah ubangiji gafarta masa kiyaye sallah duk mutum da yake so Allah ubangi kwankare masa zunubansa kiyaye sallah kiyaye kan lokaci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda daya daga cikin ku yana da wani ƙorama kofar gidansa kullum zai wuce so biyar kuma wucewa ji wanka zai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sahabbai mutum da yayi wanka so biyar so biyar agin dauda cikin sa sun ce a'a yace haka ne sannan guda biyar da mutum zai yi sallah ba a cikin jama'a yi sallah zahar da a cikin jama'a yi sallah lasar a cikin jama'a yi sallah magrib a cikin jama'a yi sallah isha a cikin jama'a da wuya a gan kananan laifuka ko manyan laifuka ina kai sa waɗannan zai goshi na Allah yake cewa zalika zikra zalika zikra lil zakirin zalika zikra lil zakirina wannan izna ne da ambato da tunani da wanda suke da tunani kuma shi ce innal hasanati yuzhibna sayi'a ka ga aikin da kayi da asuba a sallah asuba da kayi daga yin sallah asuba zuwa azhar duk laifukan da kayi a cikin sukani sallah zahar zai gode shi daga laifi kuma da kayi zahar zuwa la'asar lasar zai gode shi daga lasar kuma zuwa maghrib maghrib zai gode shi daga maghrib zuwa isha isha kuma zai gode shi da isha kuma zuwa asba asba kuma zai goge wannan laifin ah. shan laifi ce wannan shine zalika zikra wadancanin ka shine izna lizakirina wanda suke da izna wanda suke da lura su ne za su iya yin wannan amma ba haka ba wani bai damu da sallan ba bai damu da alwalan ba shi matansa ba ta iya ba shi kansa bai iya ba matansa ba su iya ba yayansa ba su iya ba ina cikin wannan iska haram ne zai kaguransa ina cikin asara Allah ya kyashe mu shi ke cewa zurfa sa'at ba da sa'a shi ne lokaci ne bayan lokaci na nufi lokacin da rana ta fito ba ko rana ta fadi wa min sumiyat muzdalifa kalmati zulfa a cikin sa aka sa sunan muzdalifa kalma muzdalifa shine zulfu manzilatu bada manzil shine gida bayan gida ana kira zulfa mutasabi'a wannan abu yana bin wannan wannan abu yana bin wannan shaki kira muzdalifa wa amma zulfa fa masdar min al qurba yace wa amma zulfa fa masdar min al qurba yace zulfa nan masdari ne daga cikin qurba kusanci yana izalafu iktama'u an hadu ai azlafna mana jama'ana shi sa ake kira muzdalifa jam'u ma'ana wurin tattarawa wurin da kowa ya hadu ko yana bin juna shi ake kira muzdalifatu wannan lokacin da aka fito a rafa akwai wurin da za ku na kira musdalifa za ku tattara kai to zurfa nan ya ce lokacin da dare ya fara tattaruwa wannan lokacin za fara sallah sallah mafi yawa a dare ake yin sa magrib isha asuba suna cikin dare azhar da lasar kuma yammaci ake yin su Allah ubangiji ba mu ikon kiyaye su kuma kiyaye su yana da wahala domin mafi yawan mu wanda mu ma muka yi karatu mun san dokokin sallah dai wuya tambaya cikin mu da ce a tambayi wani ya ce da sallah asban wani sura ka yi sallah kuma wani ya nusuwan da a cikin sallah mu dai mun soka nomin da ke kan la an gama amma tambayi mutum cewa sallah asban nan wani sura limam ya karanta kana bin limam kai kuma kanka bai ka karanta wani addu'a kaya cikin lokacin da goshin ka yana kasa to an gama wannan buru an gama irin bakiyatu salihati subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allah akbar Allah akbar an yi shi kuwa ko an yi shi an kai da ake so wani an gama sallar da zai ta ce man ta ma me yayi saboda shi sai na wurin shi ta ba zai bar ka kara san ba kafin ka yi subhanallah guda 20 shi sai kawo da hankali ka shiga cikin zance baka kara sa baka yi wannan ba wannan aikin kuma duk dukiyanka ba za ka iya san wannan aikin ba don sahabbai na fantawa sama manzala sun ce ya manzala wannan ibadan da ka ba mu masu kuɗi ba ya ce zarka fadla ya ce ma ya sha amma yanzu ku tuna wa zai iya tuna cewa ba ke su salihatin nan jiya da yau ya yi su ya aikata su ya ja zikirin yadda ake samani yadda manzala yake asan fularan asan fularan din allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kullin la hawla wa la quwwata illa billah al aliyyil azim لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة guda talatin walhamdulillah guda gaishi bai damu ba bai sani ba matarsa ba sani kuma yana rayu kuma akwai ranar da yake zuwa gabansa wannan shi sa Allah ne da zikra wanda suke izna zakiriya masu izina su zasu izina in ba haka ba zai wuce ne kyau kuma ba yi mangaran ba ba izina ba tunani mutum na ga ya iya amma ba aiki da shi ko ya iya ba aiki da shi ko ina ya iya kuma ina aiki kuma bai sani ba haka ne rayuwar yake za a zan wani da Allah yake yin shi da hamsin salawati ya iya komai amma ba shi da ilimi ko kuma da kwalliya kwalliya ilimin nan kuma sai ga shi sai ya sa ku a gaba mutum sallan ma jike karasa Ka kan da shi wannan duk. gafala ce wanda wani shi ta yi mutane, shi waɗannan ayyukan a na yi ban jikiya. A dasa na Musa d. A dasa na yanzu Suleiman Abdullahi, an Abiy Usman, an masud Mas'u, darajar lawan. An na rajulayen wani mutum a saba min ma'arata kuburata. Sahabi ne kuma yake mun Allah, kuma sahabi mun Allah ne. Ina saidi Dabino, cewa ta mace kyakkyawa ta zu, zai ta sayi Dabino shi ya bace ta. don ku san cewa sabai ba malaku ba ne ba malaku dan shi ne ke wannan iskancin sa sahabi ba malaika ba matan ne ta zo yanda ya zo na hadisi da ta zo ne lafiyayya ta zo ta sai dabino shi wannan sahabi kuma sai dabino da ta zo ta sai dabino a cikin kanjin sai shi shafe ta sun bace ta bayan wannan matan ta tafi shi hankalin sahabi ya tashi ya su shi ya wurga zuwa wajen manzana da abin da ba zai faru faru shi ya je ga manzana manzana ba mu masu da sai sai kariyan ba da mu kafin a tambayi kare ta guda talatin kuma kariya karyan kaya shi sahabin zuwa ya ce manzana na halaka me ya halaka na sun bace wata mace ni na sun bace wata mace ga abin da ya faru ga abin da ya faru manzana ya ce masa koruwa ya sake magana shi sa daga baya da aka yi sallah tare da shi shi man za ya kira shi da ci kaga wannan sallah yin wannan sallah zuwa lokaci da alwalan da ke sallah kai Allah zai yafi maka ya ci manzo ne ni kire ne a mu haka wannan gatan ko al'umman ka ba yace duk ta, shi sallah ke cewa zalika zikra li zakiri sallah bin da yake mana Allah kawai sai ka ga ya surace mace ba nasa ba ya dan gobe amma sallah ya gode wannan ne malam kaga sabanin mutanen ne yanzu ah. sai zo ce ai wani aboki na zan tambaya da eh, yi ba eh ko yayi sharri ba zai ba shi yasa wani katanga eh wannan mai na da kyau ga Allah baya son fasadi amma ai tuba mutum zai take matarsa madde jam'i sunan wani ne ya saki matansa ya yi amma shi ne dan manza ke wani ya saki matansa ya kaza kaza ya yi wa ya yi shi ka gara to aka maka ya zan ya ga abu ya biyu layi da kenan ya gince da cin nasara ya fita abu ya kanuka maka ya zan yi wai abu mani ne kuma da yana kwane kwane to ga wannan wannan sunni shine cikin shara ce wannan wannan mutum ya ji badar ma ya ji gazo badar ya ji ga zarbata an ana sabani sunansa wai sun ce ismu ka'ab ibn amr ana alkunyansa abu ya abu abu abu sa shi ibn majiyar wai ibn haif ma ya doko wannan mutum shi wannan mutum ina da kantinsa an ce ina da shekara 20 ya ji gazwatu badar ya ji gazwatu badar shi wannan mutum aka ce ina daga cikin wanda gazuwa ta ko ina ina da karaman jiki ne kuma mai kitsa karaman jiki amma ina da karfi she kama ma Abbas ibn abu Talib a gazuwa ta bada duk ina da shekara ina da shekara 20 amma karfin sa yana karshe she kama Abbas bafa manzo wajen fagen yadda she kama shi har da na ka kawo karfin sa yana gare shi shi wannan mutum gajere ina da dan cikinsa sa akwai a kare shi yana da girma to shi lokacin da ya kawo abbas ya kama kafan manzala abbas kuma mai girma ne shi manzala ya ce ka gan wannan dan karamin ya kama wannan dokman ya kama wannan mai girma ya kawo shi saboda imani ya ce allah allah ya taimake ka yadda kake kuma allah ya taimake ka wannan mutum ya ke gaza bandar ba amma duk da haka ya zai shafi mace dan dan shi ya sai sahabai mabalai ku ba da aka so kore su a ban tarbiyya ne manzo Allah yake musu siyabunki amma alherin su ya fi kurakure su in eh, saboda su yan ajanna kai dan banzan da ka zo duniya yanzu kana dauko tutoci tutoci iskanci ka ce sahabi sun halaka kai ne zaka halaka da ma sahabi sun yi kuskure mu za mu yi kuka domin mun zo daga bayan su wani irin aiki kuma mu za mu yi musamman sai da sahabai suka samu mutum da ya gai manzo ya iman da manzo Allah wasu sun aura ma manzo Allah aka kashe ya'yansu aka kashe danginsu aka masu miki aka sha azaba yawancin su sun mutu yawancin su kafafuwan su an yanke duk waɗannan ka zo ni da ke mu tattara kwallo shara wa wai waɗannan ba Allah ban yarda da su ba she mu zo daga bayan ni da ke muna sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi mu ce waɗannan sun halaka to wace dalili zan gina namu shi Allah ya dade namu ai halakan sahabai ko kana garin mu duk aliyan da muke yi yanzu sun suka shuka suka aji ce yanzu ce mu ce sun halaka don sun halaka ma'ana mu kuma ya za mu yi da kalmar badan da aka ce Allah dama bai san sahabbai kafire ban da baya gano sai gano ni da kai waye ne ka ya gani Allah da ya san mu ma musulmi daga baya gano cewa mu kafire ne ko ka ce wanda bai kamata mu al'umma za mu da wannan kofar ba don qur'ani da wahayi da komai sahabbai ne suka bari suka biyo ma su ne sani muka manzo Allah shi ka zo wai kana son wani shi ka fita wani son da suke ma ni billahi da zinkire suke yi da suna son sayyidina ali ai sayyidina ali na tare da al'umma ne har a zo a kashe shi ina da masoyinsa kuma ya yi ma wanda suka gabatar sa addu'a ya masa sallan kawo to don me na fitina ka zo shi ka yi wani addini Allah ya kare kyashe mu da kiyaye yake cewa shi wannan mutum ya zo ne manzo Allah ya ce yadda hadisin ya zo a cikin hadisin wa yake cewa ya zo wata mace ne ta zo za ta sayi da dino abunta ya ce a tafi mar'atu hasana jamila tana da kyau tana so tafi fi dabino fa daraba la'ajizataha shi ya da hannunsa ya buga abin da zuwa wuta shi su mace ta kafin dan adam wannan wuraren ce da Allah ya ta sawan nan ga maku ko malaika ne kai karka yadda ka kire ta da mace karka yadda da Allah bai hadde ka sifa mace ba ka zo ka kire ta da mata wai wai kai kana da gemu kana da hankali wai zaka kana zance ne ka kire ta da ita kadai domin ajin ahli suna na kuka akan wannan mafi yawan mutum na neman bazawara bazawara da ya dana don wata bazawara da aka ji zance a zuwa shi aka kulle kofan wajen wucewa ne mutum kuma da ya je mai mutunci ne sai lokacin matar ta kulle kofa wajen da ake wucewa a wannan sakar wanda ake wucewa shi bazawara ta nemi wannan mijin mutum ya sadde ta ya ce bai sace ta zai yi mutum ya ce dukka yi ihu duniya mai tashi zance na zo yi ba zai yi wannan fasadin ba mutum mai mutunci ne ya zo ya wurga ya zai gaya na ce to karka aure ta kyale ta to duk irin wanda ka je da je mu ka koyi ahli sunna ne ka je ka giya ko ba wai kana zance a burma ka wallahi ka tashi kuma ka rasa koyi na zaka kuma ta da ya same ka asara ya same ka kuma cikin cikin duniya kana da cikin layin na mazmata to aka mutum ya hankali da irin waɗannan abubuwan iskanci na mutum ke kan Allah ya samu dace ne ke cewa da shi wannan sahabi shi ya zo wajen manzala shi shi ya zo yake cewa fa'ata na suma suma najima shi yi nadama bayan wannan to bambanci sabai da mu kenan yi nadama bayan abin da ya yi nadama amma mu wannan mutum zai sata ga gemusa je yi wannan fasikanci kalle matan a sabon gari masu tafiya uriyana wanda suka kukkone kansu je kuma duk amana da ka ba shi cinye amma rana dai bai taba nadama ba zuciya ta fito ba abin da ya dame shi zuciya mace dimbaran ya to kaga nan wurin fa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi yace da manzala Allah yace da manzo Allah manzo fa ata ne fakara iyyaka an takuna imratan zarza fi sabili fa zahaba yabki ina kuka ina kuka ina kuka yabki wa yasu ina kuka ina azumi yayi nadama kafin zuwa manzo manzala daga baya zuwa manzo manzala. shi manzo Allah ya karanta masa ya ce manzo Allah ya cika nisanci irin waɗannan abuwa ina nan shi ayya su ko masa wanda jini za fa adu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wallahu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa la yusiru ala ma fa'alu wa hum to nan wurin Allah ya fi masa shi Allah ya fi masa shine ya tuba kuma bai saki yi ba والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله li بذنوبهم wa ma yaghfiru bi illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wannan shine shahid wa lam yusirru ala ma fa'alu ba ta dawama abin da suke aikatawa yanda muke dawama abuwa mutum ya yi ce ga yana dawama kan sa sha Allah ya fi maka Allah ya fi ma mu ma Allah ya samu dace shi mutum ya ce fa mu shi ya ce fa atta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo wajen manzon fa zakara zalika lahu shi ya ce manzon abin da na aikata fahun jilata alaihi shan la yasuku da akin wakin sala tarfin nahar wa zulfa min alayhi kusa sadi sallah bayan rana ta karkato kuma daga lokacin da dare ya fara tattaruwa domin innal hasanat kagan aikin alheri shine sallah yuzhibna sayyi'ati shi ke goge laifin da kuke yi wanda shafe-shafe da kama matan wanda sumbace-sumbace da kama matan zalika zikira ne zakirina wannan izna ne da lura da masu izna wanda za su yi kansu da wannan iskanci kara rajul shi wani mutum ya ce aliya hazi ni kadai ne wannan hususiyan kala liman amila biya min ummati magana ce a'a duk al'umma ta da suka zo inda suka yi laifi suka yi sallah Allah ya zai yafi masu. so jama'a gagara ba san da manzo Allah sallallahu alaihi ya ga al'umma don ba mu ba ne ne, amma kuma mutum kare dawama da aikin iskanci don wasu lokacin da saka mutu ba saboda sallar na muke yi shi saboda na ga yan wa wanda suke cikin gari duk wujen da masallaci je ka je amma wani yan wa yana sallah dakin sai ce wai duk wanda suke kewa shi duk yan bida ne da maka sallah na gari shi ba sai ta sallah wai duk yan bida ne shi ma kansa bai iya sallah ba bai iya sallah amma soyayya soyayya zuciyarsa duk yan bida ne to yan bida ku tattara ku da yamma ku yi sallah kuma me yasa da mutane ba sa so su je masallaci me yasa mutane ba sa karanta sifar salatin nabi su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah domin ga sallan shi ne zai yafi maka wadannan zuba a waye gidan shi mun mu baza cikin gari kafin mutum dawo laifin da ya Allah kawai sai ban da laifukan da yake a gida ban da abubuwan da yake nema wajen ma'aisha da abin da zai ci ban da giban da yake yi ban da naliman da yake yi ban da soyayyen zuciyar da yake yi ko ta ina iblis yana da kofansa in ga talibin ilimi ne shi zai zai zuga ka ga riyan tsiya ga shuran tsiya ga ga sun banza in ba wanda kuma mai neman arziki shan ya same ka in ya same ka irin yan boko na wanda dama in kana gaida shi ba baya gaida kai ko yan boko da sun nuna su suna bin kowa an ne nema ba sa ma gaida kowa an waye ba a gaida kowa shi ya ya isa bature ne kaddar nan ne kawo ta duniya ina gin duk wanda baka ce ba da wani amfani nafsi nafsi ne a mata ta hankali ne ya mutu kuma a koyi a ko dan banza wurin wan mu muna yara Ba ya san dan boko nan baya gaida mutane shan ɗauka shi an kashi wani kawai kuma ba sai shaida shi da sallah shi kuma za a gaishe a coci shi wani dan sa ya mutu ya wurga ya je nan ya ce ba ba gaishe kana sallah an yi wajen coci ta ce ta ba gaishe yadda zai birni ya daga nan ya fara nadama sai baki musu kana tare da muka ce ba ka tare da kowa sha gaida kai ba ya gaida ba kai kawo ga girman kai siya dama mutum da yake aikin gwamnati ai shi ne kamar da izina kana nan kana yayin ka zo ka zama baka da wani amfani lokacin da aka baka takarda ka je ka huta ma'ana ka jira mutuwa je ka jira mutuwa ke yawan karanta jarida da labarin tsaya kuma da hawan gini da mutuwa da bakin ki wannan ai aya ne mai isa mutum mutum zai izina amma ka zo kuma kana tsaya wai in za a yi in za a yi mutuwa kai ba za ka ce ba in za a yi mene kai kuma kana so ka fita a daidai kai haka dai shi ta daura wurin suna yawan zuwa daura wurin da dan karamin tarbi don jama'a su ce sai zuwa wannan shi ke masa caja eh, eh zuwa masa mai yi sati dai yana tafi da wannan san da aka masa sau shi ke dai ke na je wani wannan boko na same shi yace na je ban same shi na kofar gida ke dawo na ce nauka tafi yace ai ban da kun wai dan neho ne dan nefa ne zai na ma da jima muka tattaru ka zama na tazo zaki da mun da jima ce abin da muka samu wannan safin gida ban da kun zan yi to muka yi rigima kadan muka ba jaji ake muna gida ba abin da muke ya ce ta sannun ku kurga zikiri mana wannan abubuwan da ke kawo ke da wata tsaya ne da yan boko suka sani da yan shugabanni musulun sani wala ba za su yi wannan tsayan ba mutum da kana nan gobe gwamnonin da aka soke shi na suke za a wuce ba wanda ya sayin su ba wanda Allah ya hace su kuma sun sa na haka za su mutu ba abin da ya damu Allah to mun ne ina za su tafi ba da mutum sa ta ya amana man ka bi man kan siya la ya fi mana kala liman amila bihi biha min ummati wala duk wanda yake tare da atta al'umma manzo Allah da shi aljanna ba shi ya jawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fada yace man atani dakhala janna wa man asani dakhala an-nar bin wajen alheri da yin alheri to ka sa rai tashin kiyama al'umma manzo Allah yayi hamsa salawatin ma aljanna mutum zai shiga Allah ubangiji sam dace mun gama suratu hud kenan zan tare suratu yusuf alaihi salam suratu yusuf alaihi salam ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce wa qala fudayr fudayr fudayr huwa ibn iyad ibn musa ibn ali fudayr mutum ne a haife shi a kasar samarkandi fudayr ina da ina da matsayin wajen addinin Allah da makabarin sa ina maka ana kai masa ziyara yanzu ba sai ko ina kabarin ba fudayr su ne yan masu zuhudu da wanda ana ganin kamar sufaci sufaci ne fudayr zaka ji hikmansa ina da kalmomi masu hikma zai ibn Iyad ina da cikin masu zuhud na duniya nan Fudail in bai bada ne mai azumi ne mai kiyamu ne mai ilimi ne masu karanta ne Fudail wasu suna kokoi wasu sufaye suna kokoi da Fudail amma shi Fudail ba wannan tabi'a na gare shi ba ibada yake tsantsan sa Fudail ba karin malami ba ne da kabarin sa yana Makka ana kai masa ziyara an Hussein an Mujahid shi na an wuta Hussein da Mujahid suna so su fassara maka muttaka'an muttaka'an wannan abin da matan sarkin abin da sarkin lokacin fir'aunan lokacin annabi yusuf matan da aka tuhumance ta da annabi yusuf shine lokacin da ya tattara mata a gidansa domin na sai jarbi allah lokacin da allah ya ya koro jarabawa ta annabi yusuf annabi ne ya masa kyau shi kuma ya zama masa bala'i a cikin nan su abin da ya ganki ya tashi na yaron gida ashe matan gida suna son shi kuma fa Allah ya bashi kyau to sa da ne musu annabi Yusuf ya ci lokacin da matan take neman sa shi saurayi ne kuma lokacin buwa bai zo masa ba shikenan mai gidan da kansa ya je same shi hadisin ne wai tasuniyan da yake wai wani yaron jinjiri na kwance shi aka tambaya duk kariya ne mutum ne mai hankali shi ya faɗa ba yaro ba ne saboda waɗannan kai ta suniyan karku da na cikin tafsir mun afiya wanda ake cewa ai wani yaro yana kwanciya aka ce da shi wa ya ce ba shi mutum ne mai hikima zai ga sarki cewa kaga ya same su ana kuka an nema annabi Yusuf ya ki yayin fitan shi aka ci masa kwala ba ita matan tana ganin za a fahimce a kunyata ta shi ne masu hankali suka ce da ni ce sarki ka duba abin da in dai kwana ne baya yake to so yi gudu in ka biyan kuma gaba yake shi ke nema kuma ga wa ga mai sai amma akwai tafsir bunatiya da ake ta suniya cikin wani yaro ne kwace ba wani yaro ba wani jinjira kai duk da ife ne wani ya afka masa ya afka masa eh sai kuma burhana baban sai ga baban Allah ya ga gin wadannan ga gin wadannan a a lokacin da ta neme shi kusa imeri yadda yadda ne amma ban suran baba suran baban sai ije yi suran baban sai lokacin da baban sai na kawai na ta kuka baban sai na ta kuka ma Allah ne kimsa masa imani yaki shine abin da Allah yake burhan amma a cikin an dauko babansa lokacin da babansa ya zama kawai na kai kuka ga nan su. shi na ka dauko hoton babansa talabijin ina ne a kawo wannan abu ta su ne yan waye masu tafsir ne tafsir a fi a fi ya su goma sha takwas ku rinke karanta shi ku ji wannan sunye shi ku koma tafsir bagawi kuma shi fayyace maku cewa na jisun ba ifi ne da tafsir kas ne wanda ka yi tahkikin sa da ibn kasir wadannan su ne kwamfutan ka wanda ka yi tahkikin su in ka karanta su tafsir asiya ke waye waye su abin nan waɗannan da aka yi abin nan tafsir na sawi in ka tattara wannan abu akwai akwai abubuwan da ba su dace ba shi ka koma can tafsir ga wanda aka yi tahqiqin sa ta takwas shi da duk isan zai kawo maka ka fara zo ibn kasir duku ibn kasir zai koro maka shi fito maka sanadi ya shiru to amma ka ci koma banga ya ce wannan hadisin la asasa min asiha ya koro maka su to waɗannan su za su taimake mutum salin biyu ne amma kawai kowane tafsir ka sa gaba ai za ka yi bayani wata nan karar rasa fita Ta yace an shi na ke sa tarjama duka ya ce mujahid ya ce an utruj ya ce kalmatu utruj shine an, ma'ana abinda ake ci amma a shan yanka kankana ta shiga abinda ake ci amma ma yanka ne shaki a da sakina shaki ta utruj ya ce kalmatu utrujin nan aslan kalma habasha habasha suna da karfi lokacin sun shiga cikin shirin sun su da yawa ya shiga cikin kasashen laraba don hatta malaman mu malam wata wannan cikansa ya ce sun tashi ya iyayen su suna zuwa kasan habasha sai ake su samu abin da sauraka yaren habasha da yawa ya shiga kasashen jazira akan yaren su da yawa malam mu ya ce ina nadirai babansa suka tashi su zo kasan habasha su sa su zo su yi aiki su samu abinci da yanzu kuma ga yanda ana juya habashi za a ga yaro cikin sa ya kumbura kuda suna shan manyan manyan kuda suna shafe bakin wa ana mutuwa dabbobi suna mutuwa kuma ka koma sojiya ga ni ma din jake zuwa cikin shara kuma ba wuce shekara talatin da biyar ba can ma iyaye kuma suna zuwa can su nemo abinci kasan wacce ka ayyamu da dawar hazina haka Allah yake abinsa tarfata sha shalacin cin abubuwa wallahi malam wata ne jikansa shi ke faɗa mana ya ce wallahi ya ce lokacin iyaye sun kawo irin gero ko dawa ya ce suna yara suna so su cin yawo sai su jika annunsu a cikin ruwa sai je dakin saboda yunwa sai shafe saman abin nan buhun haka sai abin da ya tara da sai mushi je cikin jeji dan lasa ya cinye a cinye shi saboda yunwa da suke fama amma yanzu jiki sojiya ka ga yadda Allah ya bude masu ni'ima kuma ba dawama zai yi ba kuma da yawansa haka ne ke kayansa yana jira ka san an yi zamanin da za a aura nan in kana gan gwalagwala nan lokacin da lokacin shagari zuwa lokacin soyayya nan dukiyar da ya shiga garin nan da irin abin da aka yi da wasannin da aka yi a garin kasan nan da inda aka yi fasad da dukiya da gwalagwalin an tafi sojiya larabawa ma suna neman lare da yan najeriya dubulle miliyoyi aka fara aure yan habasha an fara fasari shi Allah ya mana sarki au an yi abuwa kasar nan shinkafa wai ke magana shinkafa na gida wani shinkafa buhu wani ne me ba samu ba komai arha eh, hajji da na tafi naira dirin ku na biya naira dirin ku na biya kudin hajji jaka uku uku sojiya dawo da dawo kuma wala na gama hajji na gama komai naira dari biyu na sa bank shi na ji na karbo riyal dari hudu da wani abu na kashi na kashi na sai kaya na kashi na sai agogo na yi tabbiri wasu ban da kowa ina tafiya da duk na gama bai bai ga kudi bai gama ba na sa kwaci na sa kwatin dozu na so agogo na so kaya na so duk ne nan sadaki ma da na ba da jirgi don na soja na ba da jirgi don shi ake taya cikin jama'a cewa ka bi mawakaci da jirgi ya ba da sadaki kuma bai wuce shekarar shirin shekarar shirin da biyar shekarar shirin da shida shekarar talatin shi ke nafa duba na kira da ka tambayi wanda suka yi jami'a shekaru talatin da yau lokacin shagari da lokacin abin nan lokacin gawa jami'i yana ci abinci abin da yake so shi zai saba da nonon da yake sana biyu ke da kuka gani yanzu shi kwatsani sai toro da iskanci ka je wa shi da mamaki manyan da suka yi wannan karatun wai kuma su ne suka kwashe kudi mutane su fi ku kun yi karatun arha ma ba ku so yaya mutane su yi karatun arha nono da madara da komai abinci arha komai arha nama da lafiya dan wani kudi haka da ba abin da mene ne ba yi duk manyan da suka yi haka ke ce da su wannan masu da kuma ta tafi dan al'umma da yayan da yayan mutane sun lalace Malaysia ke nan tafi ta yanzu kuka ke ana kama yan najeriya na kawo su saboda fasari jami'a ya lalace da yan najeriya da fasari sauran suka tafi yayin sun ba su kudi suna neman mata mutane a can suna kai iskanta ana shan wiwi sin ke nan yanzu yan su kabilun gabas sun tafi can sun ta fashe an kama su ka rike fasfon ma sin yanzu shi kallon ka ake kama ka yanda ake bin soja ake kama bakin mutum haka ake kama yan najeriya su ne yanzu an samu su kabila da suna nan kuma sun tafi sun fara fashi a can sai a zama yin kan na haɗe wani ne mun hau jirgi daga lagos ina ta zage zage shi aka ruka lashe kun tashi ya za fara kama mai da aka kama mai sojiya na ce me ya faru ce fashi ake wancan kabilu can sama waɗannan kabilun ɗan iskar da sun je suna suna suna ta fashi a can ana ta kama eh, mu je ina duniyan nan kala ya fudayra yace atruj shi ne bil habash yace kasan habasha ne mutqan yace wa kala ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna an rajulun ya rawaito wani wani mutum an mujahid to wannan can an samu cewa Hussein an mujahid wannan sanadin daidai ne amma cewa kala ibn uyayna an rajin wannan mutum mutum ko ina shi ba sai ka jahala yana cikin wannan sanadin wannan asarin asarun. ajina musala hadisin da ba san wannan mutum ba zai zama wannan asarin ba ifi yake cewa mujahid mutkan ku ba haka bane ya ce kalma mutkan kulli shay'in kuti sikki duk abin da za a yanke shi ne da mai kuka a ci to wannan sunan sunansa menene wanzu ba hauke da sun ce wai abin nan mutane iyayen mu da suna cewa wai wai wai wai wannan abin da aka yanka shine abin nan ne abin nan ake nufa eh, abin nan eh, ba wannan kayan miya sunan sa eh, kubewa wace kubewa oh amma mun sha wahala saboda yayin ba namun bane to su ma ruwan suna cewa abu ne wanda ake yanka shi kankanan shiga da abin da za a yanki shi da ganyen sa a ci shi ya shiga cikin shi ne muska wajen irin masu wajen na biyu wai ainihin wannan yanke yanke ma wasu ne kawai farkon annabi a dama yana cikin tafashin ne ina cikin tafashin ba su kada suka ba wasu tafashin ta su ne aka fara lokacin da Allah ya ce annabi da mu shi wannan lokacin za a kawo mana ana ce duniya ta fi ma ka kafin annabi su duniya ta fi na ba su shi annabi Ibrahim lokacin su ya wuce har annabi lokacin za a kawo mana zana wa kala ka tada da zu ilmu ya ce wajen da Allah yake cewa lazu wa innahu lazu ilmu menene bima allamna ko lazu ilmu bima na amin bima alima aiki ina aiki abin da sani malamai abin da ke wahala talibin ilmi ke bizzat ahli sunna in kana son zaman lafiya abin da kake kanta kai aiki da shi na gaya muku wannan abu yana da haddari na gare mu da gare ku domin wanda muke zargi su yan bida muna gan cewa karatun su ma bai nuna ba karatu ne na sama sama karatu ne wakoki da karatu bege bege da karatu na tasmiya to kai kuma da ka karanta hadisai da ayoyi na kace kana gani ka karanta billahi lazim in baka aiki da karatun ba zaka yi nadama ranar tashin kiyama balantana waɗannan ba da kake zargi su zuma malamai ne son zuciya ne yasa suke waɗannan tasiriyoyi ba abin da yake halaka da mutum kuma son zuciya zan laifi cewa ma man hafa makama rabi wani sa an hawa fa ina janna da hiya mawa son zuciya fa da son bala'in duniya da neman shawara shi ke halaka da mutum san ka lura mafi yawa yanzu hada sunna za ka lura cewa mutum in kana suka yi suna to ka iya tsiya a wajen mimba da wajen wani ka kama sunan wani ka zagar ka yanzu shi ka gani in da suke gama gani mutane sun fara maka iya to ka yi sa rawar din tsiya ke da ka zama malami to Allah kuma ba nan yake ba shi duniyar sa hadu kai mutum jirgin dai mutum banzan babu mai damu ana wanda hayaniyan kuma da kake yi ba zai kika ko ta ina ba sau yin karatu burge mutane ko hana mutane ko yi hayaniya mutane ko babu Allah ko neman son duniya duk waɗannan fa a gaban Allah kamar wanda suna kan ruwa tafiya zai da a sanka da ka a sanka ba shi na gaban Allah ba shi jami ka aikata shi na gaban Allah kuma suna da mutum zai nema shuran da ke nema in Allah yake da kai mutum ne a jika billahi al'azim ko ibada kake a cikin gida shan daga amma ka fita ka yi hayaniya mutane nawa ne suka yi hayaniya nan duniyar na da da suna malantaka an gaisu yanzu kamar ba sa nan Allah haka ya sofa ya batar da su suna na da rai ba wanda ya ji su to Allah ya koya masa hankali ne don su yi tuba in ba ka zai iya kyale su suna cikin wannan kururuwan su mutu kuma ya kama su a tar da su ba abin da aka san sa duniya ba shi ba ne a cikin aljanna kuma sun shiga wuta duk wanda kuke ga suna wannan hayaniya sun Allah ya so su ne ya danne su ma ba wanda yake jin su mutanen suka yi shura nan da ihu da yin wazi yanzu ba wanda ya san Allah ya ce su da ba a rashin kyakkyawan niyya saboda haka hankali da abubuwan da ake karantawa an ga aiki ne yake cewa la zu'al bi mana amilun menene ne bi ma alima kai aiki abin da ka sani wannan ne gatan mutum shi ne. gatan talibin ilimi wannan ne. gado annabawa nan kuwa wannan lokacin ba ce kuma ka zama mala'ika ba malami a ta yi nemo tuntuɓinsa a ai ba suka gaya mana ba yi kaza ya yi kaza an ce kanin jibril ne yanzu muka wuce sahabiya sun bace mace mace ba wani a cikin kotun da Allah ya ce bai san ruma mace ba Allah bai jarabe shi da wannan ba kuma da wanda Allah ya jarabe shi amma Allah ya jarabe shi da mutuwan zuciya da baran tsaya to Allah ya jarabe shi da giba da namima duk wanda cutar da Allah ya jarabe shi saraka mu ce ji tsoron Allah wanda ne fi masa wa kare ibn jubair ibn jubair yana so ya faɗa wannan da yake nafkidu suwa al-malik shi ke ce da fasara suwa ya ce asirinsa makuk makuk kalmar farisi ne yi wannan makuk kalmar farisi ne shi ne da aka kera shi da azurfa ko gwal amma mafi azurfa ne gwal aka masa kamar yadda da ake yi yanzu kwano ne yadda ake shan ruwa a ciki kuma an yi masa ado a baya da flower flower kuma yana kyalli imma gol ko ko ko ko abin nan wannan mai sunansa abin nan allazi tafi tarfahu wanda za a iya rike annansa guda biyu inda za a iya rike nan ina da kuma buta da ke nan amma wani kuma ba shi da kawai wajen shansa ne akwai kana kasance tashrab biya a ajab ina so da su a ajima ne na nufi farisawa sukan sha ruwa da wannan kofuna na ajima in aka ce ajima nan wannan a nufi faris suna shan ruwa cikinsa to wannan ya bazu zuwa kasan iraq da kasan larabawa to wannan har yanzu ma za a gan shi kamar takar da muke da su daidai da takar suke suna ke lamana su saboda saboda dukiya su wannan lokacin azurfa da gwar suke yi shi na aka ce muna basu su mena da azurfan kafin ma ya musulunta wa kare ibn abbas ibn abbas yace tafsirin da yake cewa yi la ajlu riha yusuf laula an tufanniduni ko ba haka bane shi ne yake sai fasara ne laula an tujahiluni da ba ku raina hankali na ku madani jahili ba ni yanzu ne na jin kanshi a nan yusuf amma za ku madani cewa jahili ne sun hure wawa ne amma ni dai na jin kanshinsa kace na faɗa ba za ku yada ba za ku rena hankalin nan cewa so wani ne yake damunsa wa kara gairu wani ibn abbas yake lokacin ta ina fasar maka tafsirin wa alqaw fi gaibatil jub yace gaibatul jub jubbi da rija ne wanda ba gina bakinsa ba duk rijiyar da aka bude shi haka kasa ba kulle bakin ba ba gina shi ana kira menene duk da wannan rijiyar haka sifar da shi shine yake cewa duk imana rakitun kalmar rakitun ruwa rijiya rakitun ruwan da yake kwanciya rijiya allati lam tusawi wanda ba kulle bakin ba rijiya da ba kulle bakin ba shaki kira wannan shine ke sai ga maka wannan sifar rijiya da ke nan akan duro annabi Yusuf a ciki wannan bil mu'mina lana eh, wannan ayan kenan wanda yake cewa mai ce yake eh yake cewa wa ma anta bi mu'min lana walau kunna sadiqin ina fata an gane yake cewa wa ma anta bi mu'min lana kai dai ba za ka gaskata ba bi musaddiq ba za mu shi ma'ana suna nufi annabi annabi aku yake ya'yansa sun ce kai dai ba za ka gaskata ba tun da duk abin da zan faɗa maka ba za ka gaskata ba ‘ya’yansa ne suke gaya masa haka yi Allah yake hikito mana to kalmin walamma balaga ashudda sai nahu hukuman wa ilma kalu balaga ashuddahu kabla an ya akhudha fi nuqsan ya ce kafin rage izuma mutum an ce kalu balaga ashuddahu ya balaga karfinsa ya kai mutukar shine ke cewa kabla an ya akhudha fi nuqsan kafin koma baya sai ai shekara 40 kana talatin lokacin ne ake ji da kai talatin ba ka ji tsoron kowa daga sha shida sha biyar zuwa wannan kana da wanda zai ce ka bai amma lokacin kake fara tunani zuwa ishirin ka nusu amma sha shida sha bakwai kai da mawakaci jidai kuke kana tafiya ce ka in ka gani dama ta fara gudu kana ne ka ba wanda zai ce ma komi ka tafi ka tafi ka fara gudu kai tsalle ka tashi an mai ka uku kai kana tafiya sun kawo ce ishirin nan sai ka fara farfado wannan lokacin kwaya yake tasowa da abubuwa kagin kowa kuma ya kai laka rayu kowa abokin ka ya fi amma daga sha shida ba abin da ya dame ka amma daga irin sha takwas sha tara ishirin shika ba shi ga fetin ka lokacin ba ka kake ba shi ka fara shan kwaya damuwa ka gan damuwa ka yasa kaya ka baka da shi wani yasa tazarki baka da shi to nan kwaya ake susa kwaya ake fara tashi hankali to zuwa 25 sai ga an fara shiga taitayi kuma ina za ci na za rayu nan ne a fara shiga 30 an balaga 40 an kai mutukar an hau kan dutse kenan to na rayuwa da kake ya kurwa kenan shi in ka doso an kun kuma kana gangarwa kamar mu mun kurace muna gangarwa kenan a tafi lahira ke eh haka rayuwa yake tafiya ne kamar hawa dutsen kaje dabcin da kaje kurewa shi ne balaga shi da 40 lokacin mutum za a tura shi nubuwa tura shi yayin man da ke hankalinsa amma in ka ka arba'in ba wani kirfin da kuma zaka same shi ba wani abin da kuma zaka same shi na lafiya shi gangarowa eh gangarowa zaka ta yi haraka ka zo ka shiga a cikin mutuwa kuma saboda in ka balaga arba'in an gama kenan kirfi ko jin daɗi wani abu ba ka ji shi ba za ka sake jin sa ba hmm. yanzu ma abinci ma ba yadda kuke ji muke ji ba amma ba mu je ko ina ba ba abin da yayi yayin mu wasu ma suna na da rai amma sha na nan ka ta arba'in shi kenan kuma ka fara gangarwa don kana shan sanyi a tsaye ka sha ruwa a tsaye kuma shi kayan hankali ji shi maka ka shi da yawa za ka ringa ji a jika lokacin muna a kananan qur'an na mun fi masallacin doki kananan qur'an nan kuma za a yi suwa da shi kananan da muni karatu yanzu shi ka hada da tabaru kana ce zazzare do a ciki ba je ko ina ba duk wannan rayuwa ce ishara Allah ke nuna wa. wani yanzu yaro a cikin ku wai zai dauki qur'ani na bishi ne karanta ba abin da ya dame shi kuma baya masa idon amma yanzu yanzu za karanta qur'ani ya rage haka an ga haka ma na maka ishara cewa abin da kake shi ya fara kuwa haka dandano haka na karfi jiki mai yanda ya dogara na maka ishara saura ma haka za su koma tafiya za ka bayan da za a yi duk waɗanda za su su dakata ba da abin in ka dire ma da yawa za su su dakata ba da abin yi inda ido ke na arba'in ya fara dowa in ka fara sa tabarau ka ya hankali da ba haka ke ba ba haka yi an ya kaki Allah kiyaye mu rayuwan kenan wa kalu balaga shuddahu ya ce balaga shuddahu lokacin da ya kai mutukar karfinsa wa balaga wa kala badu wahid shine wahid shine shaddu mana wahidu ashaddu ashudda shine jam'insa to shi ya sake koma wannan kalmar da aka yi amfani da shi a can muttaqa'un yace ma atka ata alaihi ishar li shirab aw li hadith aw li ta'am wannan ibnu abbas yake fassara cewa abinda ake kira muttaqa wanda matan wannan fir'auna ya fito ma wanda ya gayata shi na fassara ce ma ma ittaqatta alaihi yace abinda kake kaki shin gida na bongo ko kuwa na sumfuda domin zai sharabi don ka sha au hadisi ko wajen dandamin zaka yi surutu au li ta'am shi ake kira mutaka amma na yana nufi wannan abin kishin gidan gwani da abin da imma wajen sha ko wajen ci abinci ko wajen kuma zance haka shi ya fassara Allah ya sa kuna gane abin da ake kira wa abtara shi rushe allazi qala atruj yace wale ya fi kalam arabi utruj yace wa aftar alladhi qal shi rushe wanda yake al wale ya fi kalam arabi al ya ce wai suna cewa utruj nan ba cikin kasa ba ce yaren arabiyan da ake kira utruj ya ce wannan kuskure ne falamma ihsuja alaihi yayin da aka nema cewa uturjin na kunci ba arabiya ba ake nema hujja gunsa aka kafa masa hujja biyanin mutaka amin na marik aka ce eh mutaka ina gaske cikin amarik filo ne da ake kisan gidaje faru suka gudu zuwa ila sharri minhu aka je wani tafsirin da ya fi sharri mafuma fakaru ina nufi buhari kenan wanda suka fassara wani mai shara ne ke fassara bayan buhari ya ina koro maganganun malamai fakaru shi aka ce inna ma huwa mutuku mutuku fakaru da suka ce shi ba oturji a cikin yaren arabiya to kuma utura duk kuma na cikin yaren arabiya fassara ne da abin da ake yanka shaki cin danye kuma asirin wannan yaren daga yaren habasha ne fakari suka ce ina ma huwa mutuku wanda suke fassara na ta da ce ba madda wannan ta'un sukun ba muttakawa ke cewa amma kalmar mutuku sakinata wa inna ma mutuku tarfun bazar shi na nufi mace da aka mata kaciya shafi kira menene mutuku mutuku tarfu bazir ma'ana jefan da aka yi kaciya matan da aka mata kaciya ana kira mutuku haka ake ce su a kalmar bazar shine wajen da aka yi kaciya bakin da ya aka yi kaciya ake kira bazar tarfu ma jefen to yace min zalika ki haka aka ce ake ce da mace wa min zalika kila laha matka'u macin da an mata kaci ana kiran mutkawo kuma ana cewa ibn mutkawo ko yaron da uwansa tana yin kaciya in kun lura mun yi wannan shi na hamza ya zagi wani a gaza turkuhu da wannan sunan eh. to fa in kana san ma shi ka ce inda haka ne an ce an gudu kun ce shi autoroji baya cikin yaren larabawa kuma kuka cewa shi shi shi shi wannan mutuka'u shi ne ya shi ne kaciya to fa'inahu ba da mutuka'u ya ce an yi mutuka'u kafin ma aikata shi ne ke sai ce da kai in dai yarin ya kamata kaciya sun ta mutuka'u kafin ma je wani ci abinci ikisanci da koyi wani abu ma'ana an samu wannan sifar kafin ya zo a zama wajen ci abinci a kisan gida ko a ci wani abu ita ce cin da cin cire yara an ce mutu ka'u to saboda haka a ce zancen mutu ka'u shine wajen abincin da ake yankawa ake ci sawa wajen shani ko wajen ne wannan sabani malamai ne fa ake ba ne malamai ke ce suma utruju fa innahu fa in kana samma ya ce dai manan sa kun gudu kun ce utruju ba shi lugha arabiya ne. yare ne na kaciya don da haka wanda aka rubuta ce ai kafin mai girma shan gida ci wani abu wannan arga an kira shi mutakau a shahi shi wannan kalma mutakau ina da kima nan abin da ake ci ake yankawa ina da kishin gida da abin da ake ci ina da kima ma'ana kaciya to imratul azizu turawidu fataha annafiha nafsiha kar shagafaha hubba ko inna lanaraha fi dalal mubin na fata gani shagafa yukalu balaga ila shigafiha wa gilafu kalbihi kalbiha ma'ana soyayyar da ya shiga cikin zuciya har zuciyar shi ai sa irin da zuciya a ga ya shiga cikin kwayayen zuciyar har an rubuce shi ana irin na da wannan ba a irinsa a duniya a ringa gan kama ba duniya shi ita hmm. wannan na ya mai kiyaye shi ne wani mai kiyon larabawa mawaki lokacin da yake kiwo yana kiwo da yarinya shi ina son yarinya da yana wakansa har lokacin ya ta balaga ai wurin ta yace shi har yanzu yana kallon yadda suke kiwo da yake santa baya son lokacin da yake ma. wannan siffar da yake santa na da wannan siffar yake mata waka soyayya ne na maukata wanda ake wannan soyayya to irin wannan soyayya ake kira shaga ta aka cewa ita matan da tana son annabi su wannan soyayya shi sa ta kasa mallaka kanta ta nemi sande ta kuma haka rayuwa yake karka kuskura ka bari mace ta shiga ma in ba haka ba wata za ka ji mu ka kai wani ne ba sai kan saboda soyayya wani abu ne wanda ba shi da magani soyayya da waka da shan giya da su daya in ka saba da su in waka ya shige ka in baka yi za har ka mutu wakan da kana jin sa waka kage masu wakan nan in waka ya shige ka to wani duniya zaka shiga kuma haka ne soyayya ya shige ka ka shiga duniya kuma kwaya da abun shaye shaye shige ka an baka yi shi ba za ka iya zaman lafiya ba waɗannan abubuwa mutum ke shiga da shiga luwasi shi ne bin ne yake ce kaga mutum ya fara karka fara luwasi in ka fara daina yana da wahala yace karka shiga in ka shiga kufa na bala ya rufe da wuya ka daina eh, da ba wanka namiji ka kusa da shi ba komai sai ka zo namiji da mace duk ina gunka to wace irin rayuwa ka iya kaga wani bala'i ne yanzu da yarinya tana nan da yanzu kuna sata kuna kallon ta saboda kun san wani ni'ima ce Allah ya koro maka inda ta tsaya ta sa hijab farashi tana kallon wallahi wasu karatu ma ba za gane ba don wata ni'ima ce Allah ya koro maka tana nan tana zaune to amma waye girman namiji ma kana kallon ta kamar nan mace to me ya faru ka ka ku kamar kai da gemu amma kana soyayya da yi to kaga wani abu ne wanda ya wuce hankali da hmm? Allah ya kare da wajen da yake ce asub amin wajen da Allah yake cewa wa illa wa illa tasrifu anni hunna asubu ilayhinna eh, kalmata asubu zan raina zai karkata zuwa gare su in dai Allah baka kiyaye ni ba zan zo so su annabi ke ne ki fara wannan abu da yau da gobe baka so abu amma abun ana son ka dole ka zuka karkato Allah annabi su ke ga Allah cewa in Allah baka kiyaye ne soyayya da suke ba wata da sai ba na kaga annabi ke nake fara wannan abu kuma haka yake kada ki masha Allah kai alhamdulillah wallahi na hada ce hadisi na hada ce Qur'ani wallahi ni na cikin matan ka ba na jin komai ma oh <laughs> ba ka jin komai dan san kanka ba haka bane abu za su ahlam ma la ta'wila lahu shine mafarkin mafarkin da kaga in an ciro kanta ka tai salli a nan wannan mafarkin mafarkin mara ma'ana shi ake kira daga duk su min uyad min hashish shine cika annun da da da da, da ciyawa shi ake kira daga su wa ma ashbaha da abin da yake iri irin sa abin da za a iya zuba ma'ana abin da ba komai ne ba a iya fanci shi wa min wa ukhiza biyadika digis la min kawli abghasu ahla wahid hadisu ya ce ko su biyar da ka zigisa don ke abubuwa annunka zigisun kenan da ya ce lamin kawali shi ba daidai ban tafsirin kama daidai ba daidai ban kama ce adga su ahram shi ne ake fassara shi kama daidai da adga su ahram shi ne mafarke mafarke wanda ba shi da wani ma'ana ma'ana ne ina gaya maka cewa arada amma zigisun lazi huwa mil kafu min anwar hashish huwa muradu wa hazbi ka zigisan fazara bihi ya ce kisan annabi ayub shi ne shi digisu ikan kasance ma'anan ka dauki wani abu an nuka kama abin da sadaka ya ce ya bambanta kuma digisu na mafarki amma lugan daya ne amma kuwa da jumlansa ina sai bambanta mana ya ce digisu mil uyad min hashish an nunka cika da ganyen hashisha na abun ganye shaye-shaye wa ma ashbahu wa min wa ukhza bi yadika bihi shine a wani abu ciyawa ko wani abu na bulara haka wanda yake cikin annu la min qawli amma ba irin jin ko da duk su kalmar su daya ne amma da an ga aka ce abgasu ahlam to shi ma'anansa shine mafarki mafarki na banza yana ciyawa ke hannun ka ba komai ba wahidu hadisu mufradinsa shine dikisu jaminsa shine adabas wajen ta yace namiru mina miratin wajen da Allah yake cewa hazi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlina kalmar miratin yace wadannan shine kayan mu kayan mu kenan ina fata an gane ma'ana abin da muke miratu shine ta'am abinci wanda muke dauka muka kai mai yaran kalmatin namir mana abinci shine bida'atuna ruddat alai ruddat ilaina wa namiru ahlina mu auna abinci muke kai ma danginmu kalmar minan minan mira kalmar mira shine bid'a bid'a shine abin da ake kira kina ma nan kalu mara ahlihi yamiruhum idza atahum bi ta'am in ka kai ma ya ka abinci ana kira wannan wa nazdadu kaila ba'ir yace wa nazdadu kaila ba'ir shine ma hamilu ba'ir abin da ra kuma za su iya dauka da kaya abinci awa ilaihi ma ilayhi kalmata awa ilayhi ya tattara su zuwa gare shi shine wala ma dakhalu ala yusuf awa ilayhi akhu ko ba haka bane eh, ya tattara su ya rungume su saboda iyaye ne shikayatun mikiyarun shine abun aune shine shikaya tafta'an la tazal tallahi tafta tazkur yusufa ma'ana kalmar tafta bi ma'ana ba za ka bushe ba kana ta yi bayan sun yi wannan zalunci suka gaya babansa haka gal mu tafta mana ba za ka bushe ba kana ta yi su dai sun gama abin da za su yi Allah ya kiyaye haradan ma'ana muhradan yuzibuka hammi na fatan yuzibu yuzibuka alhammi ma'anan bakin ciki zai narke zuciyanka wajen da Allah ya ce hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin in ka kasance ka narke zuciyanka ya kone da soyayyan da kake sa annabi yusuf ko abin da ka sa zuciyanka ko kuwa ka halaka ma da bakin ciki tahassasu takhabbaru neman labari ya bu ne izhabu fatahassasu ku je ku nemo labarin annabi yusuf da dan wansa shine duk ki fasara muku kalmacin muzjatun kalilatu kadan wajina bi za ta musjatu mun kawo maka kaya kaɗan don ko za ka saya gashiyatu min azabillah amatu mujallilatu azaban da ya gama duka kuta ina shi ne gashiya babu yake cewa isa ya asu ya isu la ta asu mai rauhillah karka dauki kauna karka yi dauki nadama da ruhi Allah da rahama Allah raja bai kamata mutum ya dauke kauna cewa Allah ba zai masa wannan ba ne falamma ta ya su minhu khalasu na najiya ce kuma Allah ke cewa ya asu ya isu la ya asu da yau hiladu wani na kalma ne ake tattara maku anan cewa shi ne raja mutum bai kamata ya dauke kauna cewa shi baya cikin rahama Allah wannan kuma ba daidai ba bane khalasu najiya bi ma'ana na najiyan sun kauce su ba za su samu ba wa jami'in anbiya ya tana jauna shine abin da tana jan wahid ji wal isnani wa jami'in nabi wa anbiyatu na fata an gane wannan kalmar a kenan falamma ta yasu min khalasu najiyan wa lam yabturi la hada najiyan shine abin da yake cewa kubuta ai hali kaunu mutanajina suna ganawa shi ma ya amalu na fi zahabihim ila abihim gaira akhihi suna gagganawa suna kulkullewa inda za su zo su gaya babansu abin da su su kubta ciki shine jiyan ganawa da suke yi shi zai su ga iyayensu su kubta da abin da suke yi babu kaulihi wa imata hu? alai wa la ali yaquba kama atamha ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq kaulihi wa imata hu? domin an lecika imansa a gare ka da dangin iyayenka shi na annabi yaqub kamar ya cika maka iyayenka na da shi na annabi ibrahim da annabi yaqub nan ana kira kaka cewa uba حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ibn karim yusuf ibn yaqub ibn isaac ibn ibrahim ya ce ai ai na faɗa manzala sallallahu alaihi na faɗa cewa karim girma mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma shi na nabi yusuf zuriyan baki ɗaya nabi ibrahim ne annabawa ne zuwa dan yaqub zuwa nabi isaac zuwa nabi ibrahim in kana da asiri ka kara da jini da asirin kan babu addini asirin banza ne ba wanda ya sani waye ya fito sama ya duro to amma in kana da asali tare da addini shi ka bari a kirki amma ko ko bawa ne ko dan zina ne ya rike addini shi ka ji shi shi kana zaune da asirin ka to sai aka Allah ba ruwansa abin da yasa ga annabi Yusuf a wannan ya zama annabi kuma mutum salihin mutum to shi amfanin asali ke maka amfani eh haka ake so wai su yanzu da gani yayin su alkalai ne na musulunci to amma yaran sun shiga abu sun zo sun zo suna amfani da takamai yayin su amma mujrimai ne ba sa sallah ba suna amfani da gidansu su yan gidan wani kuma gidansu da addini ne ya daga su amma sun share addinin amma suna son asalin ka tafi na da wannan asalin bayan kin zama mujrima ko kin zama mujrimi amfani asalin babu addini ne kai na je zan tsaya nan ba kwa zuwa da wuri kuma ni kuma na fasa inda ne kan ta yi mai dan ya tashi da wuri ko shayi ban sha ba na ta karatu kuna nan kun zauna ba abin da ya damu ku ku zuwa makare wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in